yanzu mutumin da ya yi sharholi ya ɓannata lokutansa wannan lokacin da yake ɓannatawa yana ganin yana entertainment yana yana ɗan jin daɗi yana raha da waƙati ne wani zai samu shi kuma ya aikin da zai amfani shi gobe kiyama musamman a wannan lokaci wannan wata wanda karanta aya ɗaya yana daidai da karanta dukkacin alkur'ani ne hata ma in a wani wata ne in ka karanta aya ɗaya a ramadana kamar ka karanta dukkanin alkur'ani ne in a wani wata ne ladan kake to yanzu a ce daidai wannan lokacin a zo maka da talabishin wani abin da na lura da shi shine mutane daidai lokacin nan sai su ta sawa yansu program musamman a ramadan masu ban sha'awa a talabishin ce to menene yau yasa suke sawa a ramadan wato kaga lokacin sai ka shagalta da kallo shi kenan fina iri-iri sai a ce ai za a yi serializing ɗinsu a ramadan sai ka ga mutum ba zai wuce shi ba yana ta kallon series kaga shi kenan maimakon ya dauki ya samu wannan daman wasu lokacin buɗe baki wasu lokacin da ya kamata a yi sallan dare wasu lokacin ga sanan duk aka ake sa wa'annan eh, programs din to kaga kaga wanda wanda wanda ya bannata da lokacinsa a abubuwan da ya dauka jin daɗi ne da morewa to nafsul wakat shine kuma wannan lokacin ne wasu kuma suka dauka suka yi aiki domin lahiransu an ba su dama duk ɗaya in aka je yau gabun ba ranar kamunga da mutum ya ce ka an ba ku sai a ce an ba ku dama iri daya shi ya yi amfani da nasa ya aiki dun lahiransa kai kuma ka yi amfani da naka ka sha sharholiyan ko ka gani to irin waɗanda suka yi aiki imani suka yi aikin kirki su ne za su shiga aljanna mai ni'ima kalidi ne fiya ababen kaddara ma dawoma a cikin gidajen aljanna din wa'adallahi